Madubi Madubi Madubi abin dubawa Madubi Madubi abin dubawa Madubi Makaranta wajen koyarwa Madubi Rayuwa abin dubawa Madubi Matasa a dinga kulawa Madubi Kariya abin gujewa Madubi Yaudara abin gujewa Madubi soyayya a bari ce mai san ka abin so ne kiyayya a bari ce bakin ka abin ki ne wani ya samu mai sansa ashe wata ta samu mai sanka ashe ka rike mai san ka ashe ki rike mai sanke ki ashe dubi madubin duba madubi madubi abin dubawa madubi wata rana kana da shi madubi wata rana kuma baka da shi madubi mai shi ya bai mara shi madubi haka ne zaman ka da shi madubi in Allah ya baka madubi dan uwa ka dubawa madubi duba madubi dubawa a je a ƙara yin dubawa komai yana nunawa kanka ne kake duba hasada a bar yaddawa karka zama mai kyashi karka je kana maula Allah ne yake badawa dan uwa ka tashi nema madubi madubi abin dubawa madubi madubi yanzu ki daina yin hasara ba. Hasara ne kuma. Yamma na gashi na kin kasa manta da abin da ya wuce? Me kenan? Mun san tuna ne kawai saboda in na tuna ba za ki ji daɗi. Dan Allah ka tuno. Ai. Ka tuna. Ke Maryam. Allah ne haka ban gane me haka ba baka gane me haka ba baka ga abin da kai bane ko sallama babu ko Maryam wace kalar tsana kika yi min haka ne me ka gani ni ban sane ka ba to ai na gani yanda mu dubi sha kallo a cikin makarantar nan amma ki a gurin ki ban wuce kashin safa ba wanda zaki gani ki dauke kai me yasa ban da lokacin ka aikin gaba na kawai nake yi ai ba iya abin da yake gaban ki kamata ki ba dan Allah ka ga ina da abin yi ni kuma na aikin shine soyayya kaga in ka ci gaba da nuna wannan magana haka zan nuna maka waye ne wace ce ke dan sanata ba kike magana da shi ko kin manta ne ai duk karfin sanata bai kai kwamishinan yan sanda ba kwamishina me haɗin ki da kwamishina a police kuma kwamishinan yan sanda na lagos dan uwana ne kuma cikin family mu yake hmm. wai family to ni fa na shine sanata ba wai family ko wani relation can daban ba Zan nuna maka karfin kwamishina. In ya so babanka sanata nan da awa biyar sai je karɓe Haba Maryam, yau kuma wani sai wani kin kira wani waya wani ai in giwaye biyu suna faɗa ba a wani tsaya wani tantancewa yi me wani sai kin kira waya. Kawai mu yi maganar da ta kawo mu da Allah ne wani haka. Domin yana wani dariya. Ba dole yi dariya ba. Na tuna yadda wani yake sauran 'yan sanda? A kuma haka ne fa. To, yanzu dai me muka me ya tara mu? Maryam gani ga Hafiz. Ya mata dai. Maryam gani ga Laila. Kuma barin gaya miki kalilan kai da hanta kura. Kuma duk inda gara take wallahi dutse ya karfin ta sai dai fanni. Me kuke ci na baka na zuba? Sauran minti biyu kacal in kuna tare. Na muku alkawari kun ci wayata. Dole gunguma bari mu sai ta minti. Dan mu ga ƙarya ke ta ƙare. Minti ɗaya ne ma ya rage gashi. Barin seta, barin seta. yawwa masha Allah yanzu muna da sakan hansun da tara da takwas da bakwai sakan talatin sakan sakan sha biyar sakan biyar sakan hudu sakan uku sakan biyu sakan ɗaya mun ci wa 'yar wala Ke ba ke ji ne tun da ina ta miki magana? A wai da ma da ni kake? Da ke nake mana. To ban ji ba. Um da Allah an ba damuwa ina son mu yi magana da ke please. Ok ina jin ka. Suna na Hafiz dan sanata. Wani sanatan kenan? Sanata mujaddidi mana. Oh da fatan dai ba aran suna aka yi ba ko? Ban gane ba. Ina nufin Allah ya sa ba sunan dat ɗinka ne ya zo ɗaya da sanata mujaddadi ba. Ke da Allah saurara da Allah ne miki kama da wanda zai ji ya aro suna? Ba ki ganni ba ne? <laughs> To idan kuma duk fakejin ne fa. ba a taba kona mun rai kamar yadda ke kona mun rai ba wallahi ni kuma ban taba tsayawa ina sauraron shirme irin wannan ba ni ke gaya haka an gaya maka dama na faɗa miki ba ki yadda ba amma yanzu kika ga da irin ki aikin yadda gaskiya na yadda kuma na yi mamaki kina kallo fa a dakika kaɗan kafin a gama har an neme shi an rasa kai maryam anya hafiz bai da aljanu kuwa Allah ba wani aljanu duniyanci ne kawai to Allah ya sani da ni dai na so shi tsakanina da Allah musamman ma yanda yake dogo baki mai gashi kusa ina son namiji dogo baki mai gashi gaskiya ke yi gaggawa gaggawa wallahi ni ba wata gaggawa da nai ta za ki warware cakwakiyar da yake gida a'a ni ba ruwan soyayya ta da nake yi da cakwakiyar da take a gidanmu har da salman din shi har da shi kuwa Safiya, ke na haɗu da gamona, na haɗu da ‘yan duniyar da suka fi ni duniyanci. <laughs> Allah ya kyauta dai. Ni kaina na san a na sai ka kwamsa mana. Wayan nan datan yarinyar nan mun ci wayan nan datan. Amma saboda wahalalle ne kai ka zo ka haɗiye kwalamarka a ci min tibin nan a ci waya ka zo ka lalata mana komai. Wai ni yarinyar nan za ta wai ta ce ina shirme gwaska wai ni ne nake shirme. to kana da hankali kuwa ana ga kura kana ga yaƙi ka zo ka yi wannan gajancin kuma ka zo kana wani magana wata yarinya wai wai wai te te te ma haka ni fa nake halin kura da yaƙi fa ni fa karin magana ne ma hausa ne ma a za a ci ana ga kura kana ga yaƙi ga wani abu ga garimi. kai kuma sai ka ce ga annan waska kenan sace wayar ofe da jidda ta daidai yake da kwantomin kura wannan yarinya kuma da nake so na kasa samun ta inda zan tsara ta daidai yake da yaƙi a gurina wallahi na mamaje mai mata na mamajo na mamaje bari ya na mamajo na mamajo kai wannan yarinya ko ka fita ba za ka same ta ba tema wutsiyar raƙumi ce tema ne sakai ne kasa ita ce wutsiyar raƙumi ka fahimta tema nisa ba ka same ta ba ba ta same ta. ba zan iya ba kake gani ko mai kyau ma kuwa to muna nan da kai kuma za ka gani za ka ga mai da zan yi kuma sai na samu zuciyar yarinya ba za ka iya ba dan da za ka iya da tuni bata ce ma mashirmaci ba matan nan fa sun ga yadda aka yi aga ka kake wani lambu lambu kai lallabin magi sun ga yadda aka yi aga ka Muska, za mu raba hanya da kai gaskiya an ka neman irin wannan abu. Ah, to yau muka sha muka muka saba raba hanya? Habibu, ba za ka iya ba kawai an ce maka fa daga kallon farko suya take waɗawa kai ka kalle ta amma soyayya ta ki wadawa ina matsalar take ka jira za ka gani kuma a gaban ka za a yi komai to ai kenan. ana kiran ka da ka duba waye wannan yarinya ce Salma 45 kai ka ɗaga banza yanzu manyan mata an fi samun kuɗi a gurin su Allah kana da matsala to ni ban ma san wace ce wata Salma 45 din ba kawai sunan ne gashi to ya akai kai sai baka sani ba saboda jaraba baka ma san mace ba sai kai sai ban din nan batta to ka daga ka ji wace ce sai ka gane ta aka. kawai dai na san a cikin salmar da na taɓa haɗuwa da su ne wannan ce ta 45 ka inna lillahi wa inna ilaihi ni na da ci shekarun ta ne fa 45 kai habizu kana so ka in ka mutu ko abin ne ka gaskiya gaskiya ba kai ba ba kai ba totally ba kai ba wallahi Yanzu a mata har ta arba'in da biyar kake da ita? Madubi, madubi, madubi abin dubawa. Madubi. Salihu. Idan ka gama ka shiga ciki ka duba baba ko yana buƙatar wani abu. kyakkyawan yarinya haka kuma 'yar jami'a a ce tana tuyan awara abin da na nusantar da ita kenan tun farko ta ƙi ta fahimta to me yasa ba za ta yi amfani da kyan da Allah ya bata ba ta mallaki duk abin da take bukata na yi da ita ta kasa gane hakan me yasa take da tauran kai da can ba haka take ba rayuwa ce ta mai da ita hakan da can duk ta fi mu gata a gidan wadata ta taso da can bata san wani abu babu ba rayuwa ce ta mai da ita haka me yasa rayuwa mai da su haka ah, bismillah Allah wabida wabida ana na ana talatsa latsan waya wannan yaran ai babu abin da suka iya daga latsa-latsan waya sai kalle-kalle. Kai mami. To amma dai ina fata karatu ake ko? Hajjaju. Ah. Alhaji, kana ɓata min ‘ya'ya, kana sangarta min su. Haba ina da ‘ya'yan da suka fi waɗannan ne? kuma kake manta ‘ya'yana ne ba so babu dalilin da zai sa ki cewa yana ɓata su ba don komai ba saboda za su iya ganin wani abu su saya ba dole ne sai sun tambaye mu ba kin ga ko inda kuɗi a hannunsu sai su yi abin su hankali kwance ina fata kin fahimta dadi wancan kuɗin ma fa da ka ba mu bai ƙare ba a afnan ku ajiye su a hannunku za su yi muku amfani ba don komai ba wata rana ba lallai ne in ba ku ba an fahimce ni dadi insha Allah za ka yi ta ba mu in Allah ya yarda insha Allah domin na tanadi abin da insha Allah rabbi har rayuwar ku ta kare ba za ku ta yi rawa. ku abin da ke so in ga muku wallahi ku koyi tattali ku koyi tattali saboda rayuwar nan ba ta da tabbas ke dai abin da nake so da ke ki taya mu da addu'a ki mana fatan alheri ina fata kin fahimta saboda haka ni zan fita Allah ya ba mu nisan kwana mai albarka a dawo lafiya Allah ya tsare Allah ya kiyaye na'am <laughs> Madubi abin dubawa. Madubi. Madubi abin dubawa. Madubi. Yanzu wannan ita ce zaban mu ta karshe? Ha ba dai. Me yasa kika ce haka? Karatun taki ba ta shekara uku zaki je ke ba? Eh gaskiya ne na shekara uku ne. amma kin san ai ba zan iya zaman tsawon shekara uku a wani ƙasa ba tare da na zo gida na gan ku ba. Ina ɗaukar za ki iya. Ba zan iya ba. Dat ma ya tura min da kuɗi masu yawa. Duk lokacin da na so na zo na gan ku, zan zo in gan ku. A ciki kuwa har da kuɗin jirgi. Kin ga da za a iya ajiye karatu na nan? Kin ga da sai in biki a can mu je mu. Kuma fa haka ne. To me zai hana ki tuntuɓi Hajiya? Hajiya ba ta yadda ba. Dat ba. Mm, ina tunanin zai iya yadda. To mu je mu same shi mu gwada. Zo mu je mu gwada. Kin san sai an gwada akan sannan. Wallahi dadi ina gaya maka. Eh ina jin ka ka ce. Ka dai ganin da guri yake kyau dadi. A ah, wuri fakan alhamdulillah yi kyau yadda ya kamata. Wallahi dadi. Yawwa dadi ban gaya maka ba. Mm. Wallahi admission ina ba ya fito dadi. To admission ya fito? Ah, to abin da za a yi zan tura maka kuɗi a account ɗinka Oke dadi in ya so duk abin da kake bukata ba sai ka neme na ba ko ki na gode Allah ya ƙara arziki dadi Oke to na gode dadi Allah ya ƙara arziki amin Allah ya ƙara arziki amin amin akwai wani abu kuma ah daji ai na san zaka samu kuɗin da su ishe ni to zan shiga ciki to na gode daji ma na alaikum assalam lafiya kalau sannu sajida kwana biyu sai in ganki ke da kawar ku nan ku nan amma dai ina fata lafiya Lafiya kalau dadi kawai dai muna dan shirye-shiryen tafiya na karatu China ne. Karatu za ki je a ƙasar China? Amma shi ne ba labari. Ko da yake laifinki ne mafida. Dadi ka haƙuri mantawa ne. Hmm? Yaushe ne tafiya. Gobe gobe. To, ikon Allah. Ah, mafida. mu shiga ciki wurin hajjia. sai ki ce ta bata dala dubu biyu kya kara ki guzuri a hanya insha Allah Dari na gode Allah ya kara arziki Dari dan gode sosai ko akwai wani abu Dari dama ina so in roki wata alfarma ne a gurinka ina so in ba damuwa a bar mu mu tafi tare da mafida ita ma ta yi karatu a can saboda ko dan yajin aiki da ake samu a nan da sauran abubuwa na matsalan karatu gaskiya ne ni ma na so hakan to amma na san mahaifiyarta ce ba za ta bata ba ko kina so mu fida dare ina so to shikenan dama yanzu salihu yake gaya min shi ma ya samu admission to zan mishi magana sai ya dakatar da tafiyar tashi zan ga abin da ya kamata a kai sai ku tafi Ladi mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Ladi mun gode, Allah ya kara arziki. To masha Allah. A'a, ah, haba alhaji, ya za ka zo da magana da ba za ta yi ba hajiya please calm down ki zauna ya haƙuri ki zauna ah, da farko ina so ki haƙuri ki kwantar da hankalinki kar ki manta yaran nan mun ba su kyakkyawan tarbiyya kuma mun yadda da cewa mun ba su nagartaccen tarbiyya ba ma shakka ko shayin duk inda za su shiga a duniya saboda haka ki kwantar da hankalinki abin da ya kamace ki shine ki musu addu'a ina fata kin fahimce ni alhaji ni ma na yadda na san 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya amma ka tuna fa a wannan zamanin da muke ciki aboki ko kawa su tana tasiri mutuƙa akan yara haka ne na kuma yarda da abin da kika faɗa sai dai yanzu da bakinki kin faɗa cewa kin yarda da irin tarbiyyar da kika ba su tunda haka ne kuwa to ki tabbatar ma cewa kin aminta da wannan abin da kika faɗa a cikin zuciyarki kuma yi ko kwanto ko shakka akan tarbiyyar da kika ba su sannan abin da nake so ki sani ba wa yaro abin da yake so yana ƙara mishi ƙarin ƙwarin gwiwa fiye da tunaninki don samun abin da ake so a rayuwa amma rashin bashi goyon baya yana jafa yaro cikin halaka wannan abin shi nake gujewa ina fata kin gane saboda haka ki addu'a ni fa alhaji gaskiya ba fa zan yi da kwashe min 'ya'ya a fita mun da su waje ba ni fa a kan baka bakana to kwantar da hankalinki banda abinki afnan ta riga ta fara karatu a nan kuma ta fara nisa don me za a ce za a kai ta ƙasar waje ita dai mufida da ita da salihu mu kyale su su je su yi karatu fata shi ne su zama nagartattu masu jin kai a gare mu abinda za mu musu fata ke kuma ba na so muna wannan dogon musul da ke domin ba halin ki bane kuma ba na so ki fara yanzu Akwai fahimce ka da mai ta addu'a kullum a cikin ta aiki kuma ba za fasa yin ta ba Allah ya zaba abin da ya fi alheri amin to tun farko abin da ya kamata ki ce kenan ina shirya mana su fida Zuciya amma ba ta son tafiyar nan na ba ya so amma dad ɗin ku ya riga ya fi ƙarfi na ba yadda zan yi Umma ki kwantar da hankalinki insha Allah ba wata matsala kawai ki dinga mana addu'a. Addu'a da mu kullum a cikin ta aiki. Kullum mu ta nake yi. Umma insha Allah za mu kula da tarbiyyar mu kuma za mu kula da addinin mu. Insha Allah kawai mu dai fatan mu a koyaushe kawai ki dinga mana addu'a. Kullum addu'a addu'a kullum ana yin ta. Allah ya sa Allah ya shirya wani ku. Allah ka zaba abin da ya fi alkhairi. Amin. Ka fi da kenan. <laughs> Eh. Allah ka shirya mana. Awa to. Mu to ai shi ne abin da nake nuna. Ah, Salu. Yawwa. Dadi ni ma zai. Wani irin za ka? Gwaɗe-gwaɗe da kai, ba fa za a je da kai ba. Ah, Salu. Dadi. Abin da nake so da kai, ka yi haƙuri. Ka gani? Tunda kai ma nan gaba akwai tafiya da za ka zo kai. So kai mana addu'a mu je lafiya mu dawo lafiya. Ka ji ko? Kuma ka kula da gida duk abin da ake bukata na san kai za a nema. Ka ga bai kamata mu tafi mu bar gidan ba kowa ba. Ni na tafi kai ma matsayinka namiji ka tafi, ka ga bai kamata ba ko? Gaskiya. Yawwa kai haƙuri. Ka ji ko? Shikenan dadi. Eh, Dadi ka ganta ko? Ke, in kika yi wasa ke ma fa yanzu zan sa a baki a gida. A to. Hajiya. ta kama bata lokaci. To, amin amin. Ya salisu baba ba. Madubi, madubi abin dubawa. Madubi, madubi abin dubawa. Madubi, makaranta wajen koyarwa. Madubi, rayuwa abin dubawa. Madubi. Lafiya kuwa? Wala anti ba son zuwa ƙasa wajen nan karatu. Da za a bar ni in ci gaba da karatu na a nan Najeriya da ya fi mini. Amma me yasa baka gaya wa daji wannan magana ba? Wala anti kunyarsa nake ji ba zan iya faɗa masa ba. Shikenan ba damuwa zan gaya masa insha Allah. Okay to shikenan anti. Hello? Na'am? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afnan da Salimu ba san cewa bai bai din da mafi da take musu na barin duniya ba ne. Kiran da suka gani. Wannan kiran shi ya canza rayuwarsu gaba ɗaya. Kan su je asibiti mafi da ta riga mu gidan gaskiya. Hajiya Safiya da Alhaji suna nan rai a hannun Allah. Daga baya Hajiya ta mutu bayan ta ci tarin kuɗaɗe masu yawa a kan jinyanta. Shi kuma Alhaji ya farfaɗo daga jinyar da aka kasa gane kanta. Ana cewa wai akwai adadin kuɗin da in ka tara ba su ƙwari ba. Alhaji a baya shi ma ya ɗauka haka ne. Amma haɗuwa da wannan iftila'in sai ya canza masa tunani. Domin rayuwarsa sai da ta kusa dawowa sifili a ƙarshe dai ya rayu da cutar shanyewa ɓarin jiki bayan ya rasa komai da ya mallaka in ban da afnan da salihu kalli yadda yar gatan da ba abin da bata taɓa mallaka ba tun tasowarta ta san wani abu wai shi talauci ba amma yanzu ka duba ka ga yadda ta koma mai saida-wara. amma yadda take kyakkyawa ga sura wallahi in tana ta mallaki komai za ta iya mallaka shi abin da nake ta kokarin fahimtar da ita kenan gwaska gwaska gwaska gwaska gwaska haba yaya irin wannan ma'abociya kyau wannan baska take ma'abociyar soyayya ma'abociyar murmushi a ce bakin ciki ya ya ya da marmale ta a'a menene musabbabin wannan bacin ran naki amma fi sabilillahi abinda abokinka ya manya kyauta kenan hafiz amma ai ba wani abu kawai magana ta ta farko ita za mu dama tsaya a kanta kawai tun da an bashi amana bai iya riƙe ba ni zan dan ɗauki a bata abin da nake so da ke shine ke haƙuri wannan fuska ne alƙawari daga yau daga yanzu zuwa nan gurin kullum sai na gana samun miki da farin ciki ba ni da burin da ya wuce ya rika faranta miki rai ki karɓe ni ne ma na karɓe ki mun haɗe mun zama ɗaya. To yanzu ina ya kamata mu je. Duk wani guri da kika san zan kai ki yanzu ya faranta miki rai ga yaman ni kuma zan kai ki. <laughs> To ka ga dai yanzu kafi na sanan gari ni ba kuwa ce. Ko baki san gari ba dole akwai gurare da zaki ji irin su kaza irin su kaza in aka ji tabbas na tabbata zan daɗaɗa miki rai faɗi. Kawai kawai mu je gurin da muka je da Safis jiya. Gurin da muka je da Safis jiya? Mm. Ah, mu je karamin guri ne mu je a'a in dai akwai matsala kawai mu bar shi a ba ta matsala mu je mu je dakwas dakwas ai fan na siyo fa sha biyar don faranta miki da ina miki hoto mu taka mu je rayuwa a bar dubawa madubi matasa a dinga kulawa madubi dama ina so in mai wata magana da ke akwai wata yarinya sunanta sadiya a ajinmu ko kin gane ta na gane ta wato ta same ni akan maganan tana so na kuma gaskiya ni har ta fara jin ra'ayina akan soyayyarta amma ya kika gani ni eh, da gaskiya ban baka shawara kai soyayya a makaranta ba saboda makaranta wurin karatu ne in har da gaske tana son ka ta jira in ka gama yin makaranta kuma fa haka ne ci gaba da ka Kai, gaskiya wanda baya soyayya bai san menene farin cikin rayuwa ba. <laughs> Gaskiya wanda baya karatu kuma bai san muhimmancin rayuwa ba. <laughs> Ni da yau ina cikin farin ciki saboda soyayya da na da ina ginawa. sai yau Shamsu ya karɓi soyayya ta. Na dai kin bar soyayya kin zo kin rungumi karatu. Ni dai zan rike soyayya ta ke ki karatun ki. To ni dai ba zan iya ba ke da ke ga zaki iya ni yanzu bari dai in je in nemi sahibi na. Dan ni ba zan iya wannan zaman banzan ba. Ina wayar? Na ƙara haya. Ta ni ma amfani zan yi da ita. Ba mata jiki na wallahi na bata a ɗaki. To mu je sai in karɓa. A baki ne ne a ɗakin ka gane kuma ba sa nan. Kawai ka bari kawai in sake haya ɗin kawai. To shikenan. Amma gaskiya kada ta wuce gobe karfe uku. Don wallahi ina buƙatar ta daga gane. Ba matsala insha Allah ba ta wuce karfe ukun ba. To shikenan. Yau bari in baka wannan. Dan sanata, dan sanata, sanata, dan sanata, dan sanata, sanata, dan sanata, dan sanata, sanata, dan sanata, dan sanata, sanata, dan sanata, dan sanata, sanata. Hey. wallahi ita ce wala yanzu wannan dan gane gane Allah ya baka lafiya Matsala a bara gujewa. Madubi. Soyayya a bari ce. Madubi. Mai san ka abin so ne. Madubi. Kiyayya a bari ki ce. Madubi. Bakin ka abin ki ne. Madubi. Wani ya samu mai sa ashe. Madubi. Wata ta samu mai santa ashe. Madubi. Ka mai san ka ashe. Madubi. Kamar yadda kika sani ne. a jikin mutum akwai hanji guda biyu akwai babban hanji akwai ƙaramin hanji kuma kowanne a jikin mutum amfaninsa daban ne amfanin ƙaramin hanji a jikin mutum ya kasance kamar bef bef tunanin me kike ta yi haka ne tunanin kamar tunanina kuma bayan ya kasance gama a tare ni fa duk karatun nan da kake yi ba jan ka nake ba na faɗa kogin soyayyarka kawai kallon ka nake ina nishadi ba fahimta na kike ba gaskiya ya kamata a ce wannan soyayyen da muke ki ajiye shi a gefe mu mai da hankali mu yi karatu saboda exam ya matsu idan muka gama karatun in so daga baya sai a yi soyayya ai ma mun ci gaba da karatun ni ba fahimta zan ba saboda aka ci gaba da karatun ka to shikenan babe Allah ya kyauta wallahi na gaji da halinki kullum sai ki ce za ki gyara ba kya gyarawa to ni tun da na ce zan gyara ai zan gyara wallahi in dai ba za ki gyara ba zan kira gidanku in sanar da su Aba, wai me yake damun ki? Wai daga an yi abu sai ki fara cewa wai za ki kira gida wai ki gaya musu? Iyaye na kawai su turo ni karatu ki ki dinga kiransu kina daga musu hankali akan me? Na ma lura yanzu ba sai na ata lokaci a ce na kira gida na gaya musu abin da yake faruwa ba ni da kaina zan iya gyarawa. Kina ji? ki haƙuri tun da na ce zan gyara zan gyara bai kamata kullum a cikin hostel a ringa jin kanmu ni da ke ba shi garin mu ɗaya ringa jin kanmu a hostel kullum muna faɗa me ka ce ai munafuka ce ni ban wada fa da munafuki kai ki ko na madina ne ka watse da shi bare ma a madina ba munafiki me kuma wani tasa ni gaba kuna kallo na kamar na muku satan koda ku hausa biki iya ba wai menene na kun saya ku yi mu satan koda satar koda aka ce kuma ba ma zai saci koda ki komai baki da kaki nan kai ku ci gaba da magana ku ni ba ni ni ba wani kula ba kaunar ta nake ba waran fada a gaban ki kike ne mai kin san dai dawa ba wani shiri muke da ke ba koda sa amma dai ba wannan ba yanzu dai zuwa ne mai magana da ke serious ina jin ka ina wata yarinya jidda mun taba combined class da ita kai baka san cewa an kore ta makarantar nan ba an kore ta to ban san an kore ta ba ba ma wannan ba kun gani mun haɗu da ita da week da suka wuce take ce mun zami lesson da to mun je gurin lesson din da abubuwa dai da dama dai san faru kin gani so last last dai ta kwashe mun kaya na kai ta wando na bata ban mun ba ya fa kina da matsala da Allah ana miki serious magana kina mutane dariya ah ba kai ka kanka ba kuma sai ta kame min dariya ah iya abin da ta ga ta iya yi kenan an gaya ma madubi abin dubawa madubi madubi abin dubawa madubi makaranta wajen koyarwa madubi rayuwa abin dubawa madubi matasa a dinga kulawa madubi yaudara abin a gujewa madubi yaudara abin a gujewa soyayya a bari ce madubi mai san ka abin so ne madubi kiyayya a bari ce madubi bakin ka abin ki ne madubi wani ya samu mai sansa ashe madubi wata ta samu mai santa ashe madubi karike mai sanka ashe dubi kirike mai tsanke ashe dubi madubin duba madubi oh, abin dubawa wata rana kana da shi wata rana kuma baka da shi mai shi ya bai mara shi haka ne zaman ka da shi in Allah ya baba dubi dan uwa ka dubawa duba madubin dubawa a je a karayin dubawa dubi komai yana nunawa